assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e eh, sin ñaka fosin kai inda indey na bukurai marbu kuray kan ga ci yi ba haikul sai kalir muka kaka car gani irga an da mai zuwo manci kaldirgar kono da ga wazo ka da mai zuwa ma da wankan yan agonu ga didin ga zai amma to ima fongandi ne amma a senoyir koyna anda may ziki ala insan ga dirgan to irin yako fo sinay irka irga margundi alfaga subananta ga ci abu ammar sheikh suleiman bonferey falyatafaddal mashkur mahajura insha allah. yi ñaako fo sinay mi ya firse zamir ma hatta yankaynate ñaako fo sinay fahma do an dama ndamay no allahumma waffik السلام عليكم ورحمة الله Thank you.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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu inna ko subhanahu wa ta'ala sabu kanin no dama anir kebe hunkuna atinino chino kanga wafa kundal silamatarai hando kan singine dul qa'ida zarmai gane ase fulan zama hando a cini wakin da iddanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan ate makka ko madina da giri zambar fo da zangu ce da wai tacin da taci irko bona da yardara na kyar ku bai kurai su bananta wani ra kan ga tafe ba jingarai albarkanta wani mayoga manta ifo kul sai kalima kyar ganin da irko subhanahu wataala sannai irko idi a sannai zama irko sannai hanganiyar rano kane go irse halla sai go irse kanda go irse wani sai ya kan mantin da kukan da ya kun mawdu'u kair ba'ir makar fongandi ngono goti wasaya wa tanbihatul lil azwaji waz zawjat amantikala wasiya yan annasare no gane konsai yadin no da tanbihat mo hayan da yan annasare gina sai remark kan irgate arhige da wahige sai zamat kirga bai da me e irgo vacances sintinga forum ige boba na kanga tenya mai kwarara presque semen kulu weekend ira medi dimanche ige gona zimbi to amma bor boba goge higi isi hige alhakubai isi bai kan hiji wo misa bambatano to wani sino irba irmudu wasu yayan kan irgo tonandi ar hige do da wai do yanno da kai yan bumbo go hijara igai hijara ngai bumbo wasiye wo gigune zamir babai irnya fo sinay al silamatare addina an hije halalandi an zina haramandi wadin se irko subhanahu wa ta'ala fonda hinna kan adam an dunya boray macindi ngono gati hije fondara morgu yankul kan alborondo wai borgate kan manti hijeyra aga ya yadin no wat kulka alsilamatare na hari di to kula katil sai i hanna am kati wo kan bisa wo ni ganjidin zama zina borku gubai haramno goy merono goy lalano goy jasantano goy no ka afonda ga meri to amma kan irko ina di kula katil sai wo kan bisa kan gati hijai amma cafarai wo ga ba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 andu kul kulgano irkogo wa hambur aron koyodin kan naranta ka gufun fundi follonga kanga ta annabi adamu alaihi salam fundi follon ka dinga ka a carau birizo ga ataka a gorko sino kanga ta hawa ngai bor hinka gano irko yega ka ga taka taka hari bobayan alborayan da wai yan nidi hige fondaran wonete nga nirkoyne wahambur irkoy kanga te kodin karanga carwaray da yanno waha goy wahambur hassande hina patiya zamir koy wo koyno kango garon kur yadinno irko subhanahu wa taala ana tir haw haw ga te kurnyen do wanda gamara ana da aga te mithaqan ghalidha irkoy ne alkawali wargano alkawali no kanga warga zadai ibangatir haw haw nin da way bora gamara mabai kan alhakubo ɓe yanno kaga ni da gamara da wajibi yankan kan kaga ni da gamara droit et devoir ngoro kaga ni da gamara wani yan kul yi mu irko subhanahu wa ta'ala ni bangan ni aya bangan taira a caba mu kan fondation o kan bon igi hijate irin ya fusinai nga nogati almawaddatu warrahma baka sinai da bakarau bon hige kul godi gote da hari kawo jan hijara hijade sino hijade aste hige albarkante asite hige go fondation kan bo irko ne mi hijete kurnyan da wando kalima bacar gina am giti la sandi char sino wala ga ba afa siba dole ba ikulma ya dinno ima bakar mo carse zan ni niga ba anga sino ga bakar amma barkan ni sibara ni fundora nisi bara safarera matkan zarmaigene asi hingateni wadin wadinse irko bara wa ta'ala agoga bangandirse wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma irko ina gongo wani aya ira kan gingo wani koitara kebe kan gingo fotara kebe kan irko taka gufun irga wanda yamma na annabi adamu kan gati taka hargina aslo a gani na gorkusino taka gafuna cara ubiri zoga yari a waibuwar kukan gwando yara igini alborai ga dai ne fun ta taka gufun aran bumbai ga wanda yan ifo ma ga aran mu duka duka iga ifo ga duka yin kan ne gudu wata kulka ine itira raunin da waibuwar gamara hige bonno ninda na kyar sambu arangoge sunna arangoge bafunayte sunna bon to ni di lakkal kanay go ni se misara ni sinda jota yan ni sinda hambur komai amma di ne misala ga irko matali yi zina rano ni way bor foga ba koyga sunna aranga ba koyga di chare to ni di lakkalo sikani ni go jota yan rani siba boray mu kaga dininda ni siba mana boray ma bayni ga haikar rani go zamni ga bay kam mantugo hannano hodin seno hige hinnarano dajjeyango lakkal ne irkoyne no de hijadinte irkoyga danno do wando gamara ba ka baaka da bakaro fo fonne sanda ba ka baaka da bakaro ija sintinawo aga singino ka sinay bon ni babora nga seno ni ga hiji to daron gor char bon ino aga to nanka hambagar baaka sinadin gabo ga zabu wala ma daray bumboda to so ifo no gicin di bakaro burani ni ni nini hiji da go charbon jiro waran ka jiro waran za a haini sai izin margefo to son agoga talifonte wala afattin bene wala sikani ni sai da koi ne. to ni ne ni goran da ifo sai zam sagogin bakaran ni zam son bani na fai man na ga gana Mai no ga hiji to ni di wane ni di bakar wono ga ka na nan koi ne. yaɗinno tare addina aɗa irse kaida reglement no gono gani lokali isa igene reglement intérieur wato kul kan lokkol isa rantere iga reglement intérieur o cawise mana batama kan rarango lokolo wa dinga kaidai kan bo agoga sinji kan burkul him ga ya yakin no ga bisa ya no su bisa yakin ni no fon ni mate yakin mani no fon ni mate to anno islam tare reglema interior da hige se labo da boku kan ga baga yigi wal barkan go ra am reglema ne wo bay ago ira islam tare ni riyamar ala husn al ishra wa badl al ma'ruf irma gorey di iddi gorksinai irma di ko iga wa qala ta'ala irkoyne waashiruhunna bil ma'ruf irkoyne woy borai aran mo gorande goray hanno wa qala aya fora irkoyne fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin aran mo wai borai gayi da boryandiyan aran mi wala aran mi fay da ne ya? da daidinoy bora heeji ninda kago goro di kan abak sini binara ni di kan nisinda muradu ni di kan nisinga ba funaida to kan no ga tayin sai bongo dabai o kan ga tayin sai bon kanai o kan ga tayin sai fulan zamai ni ma fai amma da boryan diya wallin ka ni ne heji ni man diya ga talifo kul ni di kan ni ga ba ago aga matkaicin ni ga ba ni ma gar ni gar yadin to ine da gayinde boriyan ndiyam deni ni singa da boriyan ndiyam to ma sini ai sini hiije ai sini fai wane wo a gode ni kwara no amma mu kula fo ni kwara dai sanda ga degare ga sarku fuga kan la hiya eh, mutatalliqa wala hiya mutazawija amantuwe borkigoga higi hige hanno amantuwe borkigoga fay mo ina fay ngogo dai sarkuno ago dai jemaje nisibai curai zairano ni gadan nisibai almana irano ni gadan to wane wo se ka'ida wane wo irin kokari ga hagoida goni gidi aya gina kan gidi chau ifonu go ara al ma'ruf irko ne wa ashiruhunna bil ma'ruf aya hinkanta irko yegine fa amsikuhunna bi ma'rufin ayegene aw fariquhunna bimarufin yaadino ayegene hunna mithlu alladhi alayhinna bilmaruf wani kul marufu marufu ni al almarufu gete hay kul kan i hannano bore la kalhira i hannano sharia do woni sigina ma'ruf hay kan i hannano kan bore ga bay bo kan sinata asidi atali to wani ne ga bani mgoran dawai bora wal binde bani go ga fay mono ma fayda boryan diyan am site kyar kainan diyan bon am site kyar garen yanda kyar na kasan diyan bon wani sai irko subhanahu wataala akate ago reglement intérieur ra hijara wa ja'ala al qawamata wal wilayata bi rijal mm. irko ina windo jin funtara dawoi wara misai kai wara kanga kaida ana da alborai kan baira irko tabaraka wa ta'ala ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim irko ne alborai inga yino ga kai wai borai misai zami sai irko ina alborai baka charandin da arzaka wai borai bon da kwai ne hijara alborai no gun warandi ngay no go borai jere ngay no gi jey no rubana ngay no go fu no rubana ngay no ga fo gine no runo ngay no go faktire bana hari wana da dange wana da wai bora sinda bani ngay no ga safa wani alborai bonni go ga sala ar-rijal zama wa min ar rijal rijalun alborai ram bo gonda alborai alborai ram gonda wai borai en koyne to alborai gani go zama ifo gati albore ra gonda woy bore albore gona kan igo alboro amma woy bore no gigere igo alboro amma woy borano ginga bonjere woy borano ginga foyina kanga bonse woy borano ginga bon safada da bani woy borano ga talam jine de nga bonse haya kul woy borano ga tinga bonse to ndi wani albora man kai da reglement interior kai ko subhanahu wa ta'ala dan hijeira dole mu wadin da sino eh problem gono dole mu da wadin sino yan gono mana hijadin ce dirawara yadin no irko subhanahu wa ta'ala wa haddara min adh-dhulmi wal adha wal jawri wal baghi wal anat irko inir hamburan dir mahagoy da chartonye hijera da chardoran yan hijera da hirridare yan charga hijera da bore mi kankamandi ira hijeyra irkoynir ganja irkoynir se wala hunna li ta'tadu wa man yafal dhalika faqad zalama nafsa irkoyni alboray aran kan kan kambara hije korfaygo aran kan fayyango sikala aran kan baira, to irkoyni aran misiwoy boray gayi dorondi bon dorondi maga ifo maga aramu duge hirdare iga way borane yanini hiji hijadin banda a abakisini fattin bine hijadin banda ni siga fahamda hijadin banda ni ba an bagar hambagar nim kogi hija fo ni sin mo ga fai wani si ba ni ma fai wani si bi mine talo fun ni do hare zama irko subhanahu wa ta'ala ngano ni taka a agir baygi bisir bon to kulu son niki so bai ga taliyan ta sai niki so bai ga ta sai o kan sa usan ke gani kore da hali hmm. ni mu bora garai man tindin mayo ni man mayo fit gani ni garai amma goyen no ni ga tika aga faham lakkal ko ni aga bai kan ni go ngoto ta to da mi roga hmm. ni mu so bai ga dorandi ni mu so bai ga kaina ni mu so bai ga muradai sara ni ma bafuna kankam son kai kalam ne hay ni filana baba ai fai hmm. dane to ai fai son ni ma fa ilim ne to ni di za ma yo mataino ne aina fai fa inga no ne minga fai wodin se ari nga ayo sinda tali wonera ngo minga bon hananan di noa wal binde asobay goy bora dorandi asobay goy bora dorandi adiga dorandi kala to da miro ga bora mi guni wallahi sihin son mai tan amne to guni sallai sai hije no o dama o kaga ba mu to no anga musu mursu zama dane inga nono way bora fai wa ana sambu mi wala shari'a ra isanu badala nga noni ni ngi noro ka adi ya sting sa ni nga fa perto ana sambu to dir ko te woy borabo mbono ni nga siba yani nga kaida ra am no hije noro la wala min to salle se hije noro son di no hije noro nga nage ta ge ko gi hije ta gi fote koyne boro ni di abuga ka aga zero no to dir ko na aram suwoy boray ga inda dorandi aram mudugi hirridare iga ir ko ni wallahi bor kul kan no boy woni wote borani nga fundo tonye yaɗinno hijay en torero ra halga ka so a irko tabaraka wa taala ni hunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayiqu alayhinna irko ne wo goranda woy boray nango kan cine aran goro ni hina me cine ni hina de dan do cine wo kan go ni hina ra anga ne ni ma gorandi man tai kan gabun da ni ni hina gati ni ko ga ba se zambar hin zafu to ko ga luwa se zambar hin zafu am sin doran de gine musan bugu bisa ikan gabon dinin ni bumbo mus ko gin bon doran de gin bon nan problem ra ga ko ga bo kan gabon dinin hinni hina kaini hina me hay kan gabon dinin mana mi hinni hmm. ko ne wogo bore goran nan kan cinaran goro ara hina de dan do cine wasi dorandi gadigi dorandi kalaran makan kamandi iga ala mutonan gai mbo mene to wir sallama dine min sallama ni mene ni sallama apare ni mene to nga no ni minga fay fay wo mana fay ay mon tona fay yanga dai no ni minga fay zamu ganda ganda en directo bon nin dai no na fay ni di ga to tayga to da miro ga kala ni minga fay yani ga nin no na fay din no atabat hadith raka imam muslim la irko dia sallallahu alaihi wasallam ne la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar ir yani hal abada cimandi ko ar kurnye asi konna nga cal cimandi ko way bora a wando ya da irko koy a konna asiga bara siga ba ngam damu goro da mer foyan ga sai to da ya kai ga nesi a ga diya ga da hannu foyan gono sannan ka'ida kan gono nga ti bor 0% sino bor ne imine dai nan kul harai asite sam 0% sanda nan kul harai no amanti hanno wadi sino mot ku kan go gadi bora goda da damere ku kan go aga da da lale kul kan go aga da addina jangai da tarbiyya jangai niga kaga gar aragon da da su bananta fo kan niga yardanda kanniga bai wallahi wani o irkoi no nonda wani o yacinno irkoyɗi ya sallallah alih w sallam bangandis yani ga bor man la sabu ga la sabu mana ma bai kan wai borai kan nego ko ga sambu din manti malaika no nego ko ga sambu manti san pursan izen no nego ko ga sambu dole gazen gono point faible gono point foro gono to nan kan faible go mi hin surun da da dai manti aga de gindir ko addina no nan kan point foro go aran ma daman da kare no di hare wadin sirnya fusina irma bai inna zawaja wa azima hi fa a wannan responsabilita ga beri wa hukukuhu jasima a wani alhakai ga beri zama bihi tuhassanul furuj wa yahsulun nasl wa bihi sa'adatu wal istiqrar hijai fa nga noga ta borai min gai farge batu sanda daman jika irkoy ni halalan di don hasarawte bores zama bores sun bon batu yaɗin no hige irano borai gingai domi taray batu dine hijey woi borani nin dana cer hiji ni di asi koy albor izo din ku isodin kul kadu igla sabu kan hayyangi zen no hige izen no ni hinno wanno nin bo kulman mélange ara amma dine hige sino we bora go dai sanda dai salanga boro muka am morgunda boro muka am morgunda da ka ga gunda sambu mai izini gine yidi don bore dumai ga furkar rame wala to hige no gota bore dumai furkar ra bore gi char dum tare batu ya dinno wa bihi sa'adatu wal istiqrar da hige no bore ga ma funai kani da tabbati alfa alfa an arzako ko kan dume goni sai koytare ku kandumi goni se bere ku kandumi goni se dine ni da wande alfa gazen goni se tabbati yan sini se ba fu ne sikanu dinga ba mu di wani silman kai na mu imene ni wanda manaru am dirgin nan din izaidi semen fo akwai ngai kauya do hije do wala akwai cabai do wala asinda bani iko ina ga doctor kwara mala sabu ba funa kan domin gite semen fadin da kirgama ala jama'a matano niga bai ka layi wiza hausance ne ba a san mafi kin tuwo ba sai miya ta kare hayadin na fadin ka gote ni sai ni kwara ni sidiya nan go kalhana di hani kan asino yadin no tabbati yanda lakkal kanai ni gudu wano da hige boku kan zina na diga te gwai am koy oy bor wana da am zinani am zinani am go mil bafunai kana sikal wanira wallahi ne kana si wanira lakkal kane si wanira tabbata yin si bora si wanira wane si zamsi hige wo misabiri no aseno alsilamatare addina ana wane e, matani gine korfaidin ani gabandi ana alhakai berandi kyaba kan higey darza a tonan kan ni suka ga te fondabon ni suka ga te e, dogonaira kala da na se higey site kalan da wale kalan da higey noru kalan da shaidai na kalima alkawali sun charsi matkir ko subhanahu wa ta'ala ne wa akhadna minkum mithaqan ghalidha wai bolai da yaran mahagwai dai lokaci kan aran gogi hige ita aran ga alkawali warga kalba bo mene mabai amana no ai izo yo kai gono ne sai amana no mahagwai da addina mahagwai da bankara mahagwai da waro mahagwai da yakin mahagwai da kine ni ne no sambu mo ni na alkawalo sambu ni ne wado ni hina ni kai da waro ni kai da hayo to wane ma kai ga fonga gaga watu kul amana kan ni sambu alkawalo kan ni sambu alkawali beri no fa hino nin noga barga ta se baba nin noga te anya nin noga ta baba mana goy ku kan babo ga ta se din wayan diyan bankare safarai ayo kun ni bonnaye wadi se irin ya sinai ba kan hige addina na bore ya marda irko ye ga halalan dimo fayyan da higaite fayyan mogu hingate zama don da ine fayyan sino alfa don boren tension giwi don boren crise cardiaque giwi are cardiaque giwi zama wai borkin dai elles sont insupportables bo singa ba fone dai ya no alborkin dai mo ils sont insupportables bo singa ba fone dai ikul gono tali tale go kote hinka kuddo ila lay go kote hinka kuddo to di irko ni jaraban da wanda lalo hmm. wala ni jaraban da kurnyi lalo di ne fayyan sino fonda sino ka aran gicar fai sannan mat kan cafarai do hmm. nge wodo daran bangi hiji kreche ngai do hmm. kul fayyan sino ko ne kada imti separation de corps amma hijawo ina si zam ine hije kir koy na hau ngai kanga ta adamai zai kenan da nan kinga ga fere wani sai da kurnyan da wanda banko eglise ra ina pretor wanda tira hawa hawa a banaranga kalbu yan ige fosi no ka kadda inin ko gin zinate kan buga da gin furkutraite to ndi aslam tare wodo mantiyadi no a caba kan fayyan gona amma fayyan man manti asuli no mantar no kinin binyan de kwaga asulo ga tini min bon hagoida masatar ga te da manti bukata nonin can de kwaga wa inna ma ubiha lil hajati wa rafa'i darar muradu ni ɓe ay kulu no gbor bor ko aga de muradu ni candigo koye fayanga to lokaco nin halane ni senimati he de doran do lala ni ga woy borani ga gayi aran sigi al hakuno char se aran si ba chare aran ni char muradu aran garka sai char ka to ndi woni di gono mi dara naram ga yi aran gi char ton aran ga car bafunay konse wadin seno alsilama tare, ana ti. yanno alsilama tarai nir candiga koy ila hallil mashakil zawjiyya qabla alfiraq amma ba hal fayyango gate manti sadin dano dandi wai bora antalikain fote menene fay sanni fo ihinka wallahi yin fay sanni fo hinka ainin fay wani ago hatta yangai rakanga haram matkan al-sheikh abdurrahman al-akhdari anir sewa imanu talaq ago goyra kanga haram zai zeka fayya fo ni fo wallahi in fay wallahi gin san nufo in hin nufo fai yan dai hay fo mai naso mena so kan diga da sida yan to wani wo alborai ko mora manti da hannaino manti albor goyno alboro daga fay aska diga kosongo ga donu aga aplike no da kada manti tali to ya dinga alsilamatarai ne no solution ai matkirga masalai bonzanda da irkoite ikaba halil ko ga fayyan ga igina fa adina hirsan alal baqa al islam ni no fondo gina ir mate bor kan yange ba iri higay mo goro ir masi tunu za dai tal kain fote fanyan dai no nimne no ni wane re kur gina ni safari gina fanyan no a wani khata no amti dernier recours tila so bon mm. ngano da kada animati amma man tingono ni sintinda wadin salsilama rai anir yamar fil wa'adhi wal hajari wat ta'dil anir yamar dimi si hin gina ba halli ko ga to woga wanda hinzadi no ni gana hin zadi igina ni mai bora wazu ma wazu kan goyo ka gote sibori wo ka gote sate kurnyese ir koyna harramande amonete dir gote wazu nafa zam dikki man diyan yango borara wazo gana fa mm. dini bumbono adonde nin simani wazo se ko ce ki alfaga fu wazo madanga se kun dogo nay gono kasete gono me memoire gono haya kun dogon ba internet ranon fur youtube ora manga da manga ni kagar wazo gono ka alfaga ite ku kan dumini ga ma madanga se mani ma ga ma haiki goji wai him ga yakin te kun se yakin wa asuboro wai borma dama da kiman diyango a binara agna wazo dinginga nafaga na fufu kan ga mila da wadi mongu hino addina ne nima dari hawase ne mu mora nan kaniya do mana zama i wani wangu i bero dai no wai bore wangu jina gati morgen wodin do yana addini mo ni bonte alboro ni manta am amini yagalam daro do hare ne ngin bongayi ni tilo ku chukukun kun ko aga dama ni di fundi bera da hayaka ga mila gonga sai hayaka go ce da din a di ka a ah, hino ngam ce cin gaim fam da kare to wadi mo solution no ka irko ne no da wadi mongu hino bor mu ka ga to daban di yango ga ga tini ma kar amma karyan ce kar yankan ga bi ka boraga karyan ga ti dukuri wani a'a ah, ah, ladaban di ne da bakar wani Sannan matakan ni izo dago nisi din izo na talite niga borzu bu ni min izo karmatizam sai ga konna ga ba a mahansa sai no ni goga kar to anno ni wanda mu kare wo kan mu ni shari'a ne ni mutasi kar karno a mahanse an bai kinga mamberin da karyan an bai mo kinga talite kan to ga karama ga wani no shari'a ni makar irga ma ir dotti ge fo yanga ci ngai sanne rahi ge wo sin da karyan hige wo manto kyar karyan ije irkoyno ne karyango ara adin ga ni kai nan da dankani ka ne hijira sun da karya hmm. zamboren go na dan manti go buni go ma kuli si hans to bi akir koy ni te no ya dinno boren go na mun to aran bicarkar iga hanse amma boren kan dai da go hmm. ana kirko banga halalan dir ko bai kan boren kalwori no gi hanse wai bor hanga sande gono hmm. wai boren go ki mandu tarbiya hannun gai kwara ni di dole nin ifonogi dresse ndeno gi dresse amma gobodin sharia ki kaida kiga karda ga boxeno mondu maga ga sam mondu maga no ga karga garaba fusanda no wani moizu mare ase wani ma cheri cha cheri a wani ma tutai a a nige nga kar ladabu kariyan alberi kariyan nga mo dindi ka aga nafa dindi ase nafa musibani bontabandi wani matsayin ko subhanahu wataala ne ke da suratun nisa hmm. wani wallati takhafuna nushuzahun fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu na sabila inna allaha kana aliyan kabira hmm. irko subhanahu wataala ne wai borai karan ga hambur itur yango wanda sintin ga ture hmm. a sintin ga Eh, ni nisa bai da sa te ilko irko ni ma wazu gina mashintin ga wazu filanan ya mahambu irko wani sibori ya ne irko ina ganji ya kine musate kurin su kaza da kaza da irko ba su gum da aga hansi da wangu ni ma dari sai mu mora nan kan yado da go gina harai ni go veranda da ka veranda mai gina harai mana boko ga fam matkan no ni gin misate da hmm. wati dinga da wadin mun monguwa ne eh so bai ga hawir ma hau. Da hawir mu koi ba jiri fono wai bor fongon kansin da fahamai ba jiri fono kurnyo ta siga te amurado ala kristo ngo ma an bagaro kago cece da noa ni di wala fundi bere ga sambu asiye ganda hmm. to lokaci din gano hino da ka da wadribu hun idi hmm. ir koyno ni ci hijira. ira karyan gono amma a gwanda ka'ida nisi bora karmondu maga wala tadrib alwajh nisi karmondu maga tusaf le visage yadin dinno nisa ki ga banya karda hmm. irko jani nigi di borya iga wanda ki ga banya karda hawisi di chino ra imini mu morgon damu, mu koyde to wadi mu khata ano da irko temu nisintin ga kar wallin dari hawase wala nina wazu nga no a hanse a yega bondum ni a ka and afanda ya yango mm. to irko ne fala tabu alaihin nasabi musegi ne ne ko fonda ke mo dan bore ne gidi di banga talite talo din sibisido albor foyan watu kul paje zena nin kan ni bege yakinte nin kan mantibi fora ni na yakinte alors que ani nga nan tubi nga hanse pajo din wa tourner wo bisaga wo din yanga